بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد tambayoyi da yan uwa suka turo wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya amin tsakanin yin zikiri da nafila da karatun alkur'ani wanne ya fi a ranar juma'a sallar nafila ta fi ta tara duk a cikin akwai karatun alkur'ani akwai addu'a duk a ciki saboda ka yin nafilar ita tafi kuma shi ne abinda magabata suka kasance suna yi abinda magabata suka kasance suna yi kenan idan suka zo su ta yin nafila ranar juma'a haske liman ya fito sannan sai su sai su zauna suna sauraron kudu ba wanda ma ba shi da haddar zai iya rike alkur'ani ya ta yin nafila zai ka iya yin tilawarka a cikin sallah kamar da imamun nawawi ya ambata a cikin attibiyan fi al qur'an mutum ya yi wato tilawa al al-qur'ani wadda ta fi falala shine wadda aka yi ta a cikin sallah sannan wadda aka yi ta daga mushaf sannan wadda aka yi ta takara an zahar qalb ka rauna baka kallon mushaf ba kuma a cikin sallah ba ka zauna kana yin ta wanda duk tafi shine wanda kai a cikin sallah sannan wanda zaka rike alƙur'ani domin wanda kai a cikin sallah ga ladan karatun alƙur'anin ga ladan tsayuwar sallah sannan wanda kai kana kallon alƙur'ani ko kai hafizi ne ga ladan tilawa ga ladan kallon alƙur'ani idan ka yana kallon wannan bakin na haruffan alƙur'ani to sannan wanda kuma kai an zahar kal ita daga zuciyarka kai baka ibadar kallo sai ibadar tilawar da kuma halartowa a zuciyarka na'am ah, shi duwan kowanne mutum yayi ko tulul eh, yana ce ana wai tambayar shine tulul qiyam ake so ayi ko kasratu sujud yawan sujada ko ka ka tsawaita a tsaye kowanne kai kowanne kai kun san matsala ce da take malamai suna sabani wanne ne yafi kowanne yana da falalarsa duk da waɗansu malamai suna jam'i tsakani cewa in sallar dare ce kai tsulul qiyam in sallar rana ce kai kasratu sujud hmm. kai kasratu sujud kai raka'a 50 kai raka'a 100 kafin liman ya fito eh sai ai kaga ko ko ko so ɗaya mutum ya samu yana irin wannan a mako ai alhamdulillah ko sau ɗaya mutum wanda kuma ma bai samu ba ko wata ran ne ya je harami a makka ya je Allah ya sa shi zai je hajji ko umra inda ba abinda ake in banda sallah ya samu yayi wannan <laughs> to sannan wanda ya assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi da addu'ar Allah ya jaddar rahma ga hajiya tare da iyayenmu baki daya dan Allah malam menene hikimar Imam Bukhari na kulla babin kiran sallah da aka gama tare da yin cikakken bayani har zuwa ƙarshen sallah har yadda ake fita daga masallacin ake bin liman waye zai yi limanci a tsakanin jama'a da sauransu ina fatan Allah ya cika burinka na kammala tafsirinka amin da za ta zafa wato ya kira babin da muka gama imamul bukhari ya kira shi kitabul azan to kaga kuma a cikin kitabul azan duk abin da ya danganci wato duk abin da ya danganci lokutan sallah da masallaci da sifar sallah da kuma limanci da sifar limanci da sallar har sallama da sallar mata da sallar ƙananan yara duk ya kawo su a cikin wannan littafin to duk wannan wato ya ɗauka ne kitabul azan kira ya zuwa ga sallah ai shi kenan ma an aka kira ya zuwa ga sallah sai a shiga sallar gabaki ɗaya tare da cewa a cikin waɗansu nusa ɗin na bukhari shi kitabul azan ɗin ya tike ne zuwa inda ya fara bayanin lokuta ya fara bayanin hadisan limanci sai waɗansu nusa ɗin kitabu salatil jama'a littafin sallar jami'i to a ciki ya kawo abubuwan da ya danganci limanci da wane ne a haƙubin imama da sauransu amma ina ganin babu wata matsala ta fikihu a cikin wannan wato tartibi ne kuwa da irin tsarinsa wajen yadda zai tartibin littafi mm, sannan wannan ya ce assalamu alaikum allah ya saka wa malam da alheri tambaya ta ita ce wanda yake da mata mata hudu sai ya saki guda daya zai iya auren wata matar alhali wadda ya saka ba ta gama idda ba sannan malam menene shawararku game da ɗaliban ilimi wajen yi wa shugabanni nasiha Allah ya saka ma da alkhairi amin to na farko dangane da wanda yake da mata hudu sai ya saki guda daya to in ya sake ta ya danganta da wani saki ya mata idan sakin da ya mata saki ne ba'i ne ma'ana saki ne wanda yake babu kome a cikinsa saki na uku alal misali ko ya sake ta saki uku da kalma daya ko sakin da aka yi saki ne da alkali ya tilasta shi ya wannan sakin duk wannan nau'i ne na sakin da ba a kome a cikinsa to idan ya yi mata saki ba ini wanda ba a kome ba matarsa ba ce a ranar nan zai iya ɗaura aure da wata mace amma idan saki ne raja'i to har yanzu matarsa ce ba zai auri wata matar ba sai wannan matar da ya saka saki raja'i ta gama iddata domin lokacin ne zai zamanto ba za ta to ba matarsa ba in ta gama idda to ta to ba matarsa ba amma matsawar tana cikin idda a matsayin matarsa ce in ya ƙara aure ya auri mata biyar in ya ƙara aure ya auri mata biyar wannan matar ta biyar bai halatta ya sadu da ita ba in haka in haka yake zina zai sayi da ita dan ya ce gare shi bai halatta ba wannan aure ba ta shi za'a sannan shawara game da ɗaliban ilimi wajen yi wa shugabanni nasiha eh akwai yadda ake ma shugabanni na siya wanda malamai sun yi wannan gaskiya abu ne wanda yake bukatar lecture eh, almuhim dai nasiha ka'idar nasiha kai dan Allah ba dan a ce kai kai ba ba dan a ce kai mara tsoro ba ne ba dan a ce kai ba da kwaɗayi ba ba dan duk a ce dan Allah kawai za ka duba kuma kai nasihar ba fabiha ba nasihar ta zamanto a koyi kuma ta zamanto da sausan magana kamar yadda Allah ya ce ma annabi Musa da Fir'auna wa faqula lahu qawlan layyina to sannan wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai amfani sannan Allah ya ji kan hajiya yayi mata rahama ya sa aljanna makomarta amin malam tambaya ta ita ce ina cikin damuwa domin wani al'amari da nake so Allah ya biya mu malam wasu wasu addu'o wasu addu'o'in zan ringa wasu addu'o'in zan rinka yi domin biyan bukata Allah ya saka malam da alkhairi ya biya masa bukatunsa ya sa aljanna makoma ya yalwata arziki ya raya maka zuriya amin to in dai addu'o'i mutumin da yake neman biyan bukata addu'o'i da ya karda don na farko ya tsarkake abin da yake ci ya kokarin cin in ya san yana cin haram ya guje shi farko in yana so Allah ya amshi addu'o'inka sannan ya kaddamar da kyawawan ayyuka kuma karkare na ko menene wannan kyawun aiki din musamman kyautata mai iyaye tun ka yi wannan ka sanya addu'ar da za ka yi bayan kaddamar da kyawawan ayyuka din ne tawassuli da su tunda Allah ya ce eh, eh, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasila. ya ku wanda suka imani ku tsoron Allah ku nemi tsani zuwa gare shi to tsani din su ne ayyuka da mutum zai yi tawassuli da su kan Allah ya biya masa bukatunsa kyawawan ayyuka sannan ya yi karda don lokuta da wurare da ake karɓar addu'a lokutan da ake karɓar addu'a kamar tsakanin kiran sallah da ta da iƙama bayan sallolin farilla a sulusin karshe na dare da kuma lokacin zawal kafin a tayar da sallah a zahar lokacin da ake bude kofofin sama da lokacin da ruwa yake sauka da yayin da mutum yake halin tafiya da yayin da mutum wato ya ji sharar zakara domin a lokacin nan mala'ika ya gani mala'iku za su yi ta'amin a addu'arsa da kuma duk lokacin da aka ce mala'iku suna halartar waje kamar lokacin da ake majalisi irin wannan domin mala'iku suna halarta su kuma mala'iku suka halarta suka ji bawa yana addu'a suna yin amin a cikin addu'arsa to duk waɗannan tawassuli da waɗannan lokuta da kuma wurare wuraren da Allah yake karban addu'a a wajen su kamar a Arafa a Ka'aba da a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a rawdarsa to duk waɗannan suna da cikin abin da zai mutum zai tawassuli da su amma siga na addu'a suna da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kamar su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mutum yayi a cikin sujada dan shi ma sujada lokaci ne da Allah yake karban addu'a Allah ya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi maka damuwarka al'amarin da kake so Allah ya biya maka Allah ya biya maka bukatarka akwai ma yan uwa da dama wanda suke da buƙatu daban-daban da mu ma duk da muke da buƙatunmu daban-daban da ƙasar mu ma da take da buƙatu daban-daban duk Allah ka biya mana sannan wannan yace assalamu alaikum Allah ya wa dakta lafiya ya ji kan hajiya amin menene hukuncin insurance a musulunci kuma me bambancin insurance da kuma jaiz takaful insurance shin akwai wani bambanci ne da wasu insurance din shin mutum ya halatta mutum ya yi insurance din tirela ɗinsa saboda gudun asara Allah ya kara wa malin lafiya da imani amin eh bambancin insurance da ake yi ba ta halatta ba saboda abin da ta kunsa na abubuwa da shari'a ba ta yadda da su ba ta fuskoki da yawa wanda babu lokacin da zan iya yin bayani amma abin da yake shi kansa ka yi inshora ɗin don idan asara ta zo samun maka abin da zai maganta maka asarar ko zai ko zai kawo maka maimakon abin da ka rasa wannan babu laifi kai wannan in ta hanya ce da dace ta halal to hanyar halal in shine ta hanyar takafun takafun din ba kawai jaiz ba ne akwai salam takafun akwai nur takafun akwai shi jaiz takaful din akwai ah, ah, hilal takaful to duk wani kamfani da aka kafa domin yin inshora na takafun ya halatta mutum ya yi wannan kuma lallai a haɗiya ce ta tsara dukiya a kula da yin takafu na musamman masu hidimar tafiye-tafiye mutum ya ɗauko tirela wani bawan allah ya je ya narka kuɗi ya je ya kai fetur a hanya mota ta faɗi fetur ɗin ya ƙone ya koma wajen wanda ya sai masa fetur cewa ai ya ce a kai masa sokoto ne a dawo masa da sa ya za a ka riga ka ka biya mutum ka dauki asara me yasa baka yi inshora ba in kai inshora ta musulunci sai ka je kamfanin inshora sai ya biya maka wannan asarar da aka yi babu laifi mutum ya wannan inshora fa amma ya ta musulunci shine na takafu kuma wani ya ɗaya daga cikin arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana cewa irin abubuwa da muke buƙatar su a rayuwarmu domin tsare dukiyarmu da tsare kasuwancinmu da inganta a kasuwancinmu da hada-hadar kuɗinmu ya zamanto ana yin su ne a duniya yanzu ta hanyar da shari'a ba ta yadda da ita ba amma allah matsaukacin sarki ya kimsa basira ga malaman musulunci da ƙwararru a fannin hada-hadar kuɗi suka fitar da tsare-tsare wanda za a yi a samu wannan maksudin da zamani ya kawo na tsare dukiya da alkinta ta da kyautata kasuwanci amma suna yi ta hanyar haramun to Allah ya sa aka zo ana yi ta hanyar halal sai mu gode ma Allah to saboda haka mutane a je a rinka kula da wannan bai kamata ba bai kamata ba mutum ya je ya ya rinka yin garari da dukiyarsa tun yana tattara kuɗin cinikinsa duk da aka yi kulle a cikin kanti ba inshora ba komai aka yi gobara ga baki ɗaya jarinsa ya kare haka aka zo aka yi a kasuwar sabon garin hmm. hmm. su kuma waɗanda suke waɗanda suke ba san Allah ba wanda suke sun yi inshora idan irin wannan ya same su kamfanin inshora ya zo ya biya musu sun ci gaba da kasuwancin su muka an zo an mayar da mutum dare ɗaya lokaci ɗaya an mayar da shi kala fitin bayan kuma Allah ya kawo hanyar da za a iya samun maganin irin wannan saboda haka a mayar da hankali in mutum zai yi shi wannan tsarin inshora da ake na musulunci ya dace da shari'a ba a tabbatar da wani abu sai an kawo ma malamai ɗabaka biyu kamfanin suna da malaman da suke yi sannan kuma abinda duk suka yi a kamfanin sai an kai ma ita cibiyar abinda yake cikin ita commission national insurance commission nicom wadda take sa ido a kan inshora ita take ba da license ɗin kafu to akwai majalisi shi ma a nan wanda zai tabbatar tsarin da aka kawo ya dace da shari'a ina cikin wannan majalisi dr abubakar birnin kudu yana ciki Profesa abdulrazak alaro yana ciki Profesa dawud na'ibi shi ma wani babban malami ne a kasar a ibadan a sa'an su limamin kano tare suke karatu da shi limamin kano muhammad sani zaharabi to wannan majalisi su ne duk abin da ake yi in sai an tabbatar ya dace da shari'a saboda haka mutane kada a ɗauka cewa wani dabara ake ko wani abu a'a abu ne wanda yake an gina shi bisa sanin shari'a Allah madaukakin sarki ya sanya mana mafita duk wanda ya tsoron Allah Allah zai sa masa mafita akwai yan uwa masu da suka aiko da sakonnin neman addu'a Allah ka biya mana bukatun mu baki daya akwai wanda surukarta ta rasu muna roƙon Allah ya gafarta mata akwai limamin masallacin alfurqan na mariri mahaifiyarsa ta rasu Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama akwai dan uwanmu malam gali wanda kowace miki ke zaune a nan wanda yake ce masa Buhari da Muslim mahaifinsa shi ma ya rasu shekaran jiya waccan Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna makomarsa da alhaji kanubawa wanda shi ma ya rasu shi ma ya kowace muna sallah da shi a nan masallaci Allah ya gafarta masa dukkaninsu Allah ya haska Allah ya jaddada rahama a gare su Allah ya haska kabarin su mahaifiyar ma Allah ya gafarta mata Allah ya ɗaukaka darajar su baki daya masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana bukatu daya wanda suka fara jarabawa suna neman addu'o'i Allah ka ba su nasara Allah ka ba mu ingantaccen shugabanci a wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah da ake ciki na halin tsoro Allah ka yaye mana abin da muke ciki na wahalhalun man fetur da man diesel Allah ka sauwaka mana Allah ka kawo mana sauki a wannan ƙasa tamu Allah ka yaye mana tsadar abubuwa Allah ka yalwata mana Allah ka saukar da rahama a cikin wannan ƙasa tamu Allah ka saukar mana da rahamarka Allah ka sauka mana da rahamarka rahama wadda zaka ba mu aminci bayan tsoro ka ba mu wadata bayan talauci ka ba mu ingantaccen shugabanci a kasar mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma taqabbal tawbatana واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا أوهانا واسلل الفخيمة قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين